علمتنا وانقصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأسنت معافاتنا وما كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا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 ونسألك أن تجعل كل قضاء قديته لنا خير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim kun san kowane wata ya shigo muna dan karanta wasu abubuwa don kwadaitar da mutane ga halalar da ta zo daga annabi zuwa ga jama'a a cikin wannan wata wato game da falalati. ta yau darasinmu yanzu nan wato at-targhibu fi Sha'aba sha'bana kun san daga sha'bana sai ramadana wa ma jaa fi siyamin nabi sallallahu alaihi wa sallama lahu da kuma abin da ya zo a cikin ɗauka azumin da annabi yawa wanga wata wa fadala lailatul nisfi da kuma falalar daren rabi ne in wanga wata ya raba tsakiya yau an ka ce gobe sha biyar gare to akwai alheri kwarai ga wanga dare kowa shi kokari ya tashi tsaye ya abin da yake iyawa ana usama bin zaidin radiyallahu anhu usama bin zaidin ya ce qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah lam araka tasuma min <coughs> ban gane kana ɗauka azumi ga wata ne da shuhuri cikin watanni ma tasuma min sha'bana azumin da kakai ga watan sha'bana na ga kowane wata azumin da kakai cikin sha'bana wato baya da kama hannun yaro kala ma zaka kala sai annabi ya ce ai watan sha'bana wata ne ya hulun nasu anhu mutane na rabkana gare shi wata ne wanda mutane na shagala game da wanga watan baina rajabin wa ramadana tsakanin watan rajab yake da watan ramadan mutane na shagala gare shi kwarai da gaske wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin shi wannan wata ne wanda aka ɗaukaka ayyuka ciki ne zuwa ga rabbil alamin ubangijin talikai wato ayyukan da an koyo ga shekara cikin wanga wata aka ɗauka su ana kai ga Allah kuma kullum ibadar da aka yi yau za a ɗauke ta a kai ma Allah kuma gobe wadda an kai a koma kai mai wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'ima ni ina so a ɗaukaka aiki na gane ina ɗauke da azumi shi yasa kaga ina azumin wannan wata babu kakkautawa so nake a ɗaukaka aiki na a kai ga Allah wa ana sa'ima wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun ni ina so a ɗaukaka aiki na ina ɗauke da azumi shi yasa kaga wannan azumi babu kama hannun yaro cikin wanga wata rawahu nasa'i wa ruya kuma an ruwaito an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu manzo Allah ya kasance yana azumi wala yubiru bai buɗe baki hatta na kula ma fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi ir'am hamma ce cikin rayuwar annabi babu tunani ya koma cin abinci da rana cikin shekarar da an yi bidar al'ama ya ci abinci cikin shekarar da saboda kullun azumi ya kai kullun azumi ya kai har sai mun ci wato bashiwa mu da kan muka faɗi mu ce ma fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi bidar al'ama cikin ran manzon Allah ga alama ba zai ci abinci ba bana to can in ya gaji sun mai yuɗiru sai ya aji ya ci abinci fala ya sumu ya daɗe kuma bai azumi hatta na kula ma fi nafsi an ya suma a muhammad kila ga shekara cikin rai ne babu alama zai yi azumi ga shekarar da wato yana daɗewa yana yi kuma iya kama hutawa yana yana daɗewa yana yi wa kana habbu sawmi ilai ya zama azumin da ya hiso fi sha'abana cikin watan sha'abana ya haisu azumin sha'abana kuna jin wannan abin da manzo Allah ka so ko to kai kokari kai abin da manzo Allah ka so kai azumi da yawa cikin wanga watan wannan hadisi rawahu Ahmad wa Tabrani wa rawa Tirmidhi Tirmidhi ya rawaito an Anas radiyallahu anhu qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Tirmidhi ya rawaito an wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam ayyus saumi abdalu da ramadan bayan watan Ramadan cikin azumi wani azumi ya hilada kala sha'ban yace dauka azumin sha'ban dami yace la ta'dimi ramadana dan girmama watan Ramadan. dauka azumin sha'ban wanga wata da kuka ganin mu ciki ne dauka azumi ne wa'anda sun ka san mutuncin ramadana ka dauka azumi ciki ne Ƙala mai tambaya yake aka koma wa annabi tambaya, wa ayyu sadaqati abdalu wace sadaka ta hilada qala sadaqatu fi ramadana yace a bada sadaka cikin wata ramadana cikin wata ramadana a ta sadaka cikin ramadana ya hilada qala ce ne bi hadisun garibun wa ana aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'bana kullahu Maza Allah ya kasance yana ɗauka azumin sha'bana duka ne kuna ji maza Allah ko duka azumin duka watan ramadana yaka eh, watan ya yaka azumce shi shi wata azumin ramadana ka ai kun san babu shakka ana azumce shi to wanga ma na sha'bana kana yasumu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'bana kullahu annabi ya kasance yana azumin sha'bana dukansa qalat aisha tace qultu sai nace ya rasulullah ahabbu ahabbu ash-shuhur ilayka an tasumahu sha'ban kai kan watan da ka hison ka azunce shi gaba ɗaya sha'ban ko qala i aisha inna allaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilka sana kowace rai matatta ana rubuta mata wannan shekara wa uhibbu an yi ya'tiyani ajali wa ana Iman ina so ajali na ya zo min ina dauke da azumi shi yasa ban wasa da azumin Ramadan ban wasa da azumin sha'aban. kuna je maza Allah yana azumce watan Sha'ban gaba ɗaya ko to kun sa akwai yara ragaye wayanda ba su yi azumi suna ce wai annabi bai azumce sha'abana. wai ba a taba ruwaito ya azumin sha'abana da Ramadana ba to ku dai kun ji ta ce ta ka magana ko kun ji ko ta rawahu abu ya ala wa huwa garibu wa isnadu hasanun kun ji wa isnadu hasanun kun ji isnadi ne mai kyau na to kun ka ga yi ku hita batun su ku yi abin da kuka iya wanda kuka iya wa ku yi ba wai dole na don kaga hadisi ya ce annabi na azumta shabana duka ya zama laifi gare ka in ka kasa azumce shi wa kowa na yi nawa da ya ka iya amma dai faɗi abin da annabi ka yi amma ka faɗi abin da annabi ka yi amma ba dole na wai sai ka yi ba na filaci ka yi abin da kaka iyawa in ba ka iyawa Allah ya san ba ka iyawa ba zai kama ka ba amma dai wannan hadisi hasanun kun ji ya tabbatar annabi na azumci watan sha'abana kullahu Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani da ilimi Allah ya ƙara mana koyi da annabi dare da rana Allah ya raba mu da sabo sabo ne boye da bayyane da albarka sunaye ne da sabobi ne madaukaka wa anha radiyallahu anha qalat daga ita Aisha ta ce kanat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumu manzo Allah ya kasance yana azumi wato yana dauka azumi hatta na kula la yudiru hamma ce bai koma eh, ci abinci da rana wa yubdu ya koma ya ci gaba da cin azumi abinci ne? hatta na qula la yasu muhammad ce bai koma azumi wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ban ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam istakamala siyam shahr ramadana istakamala siyam shahr ya kammala azumin wata guda kaddu illa sha'aba illa shahr ramadan sai wata ramadan kun ji hadisin da suka yin hujja da shi raggaye wani daga cikin ku ya tambaye nake muku akwai akwai wata ruwaya ta Aisha to nan suka dawowa su labe do san ga da annabi ya ka azance watan shabana babu ruwan su da su su dai bada suka yi dan matan dan wurin kwana su yi kwana Aisha ta ce wa ma ra'aituhu ban taba gani ne ba fi shaharin cikin wata aka tara siyaman siyaman minhu ya yi azumi da yawa ciki na fi sha'abana bisa ga watan sha'aban to ba su haɗe hakan kuma sai su haɗi gwantun da sun ka iya yi musu daidai rawahul bukhari wa musulun wa abu dawud wa rawahul nasa'i wa tirmidhi wa ghayruhuma qalat ma ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam fi shahrin ban taba gana annabi cikin wata A kasar siyama minhu ya yawaita azumi cikin wata fiye da fi sha'abana cikin watan sha'aban kana ya sumuhu <clears throat> ya kasance yana azumi ne illa qalilan banda dan kadan bal kana ya sumuhu kullu kun ga kamar shakka ta take tacci a baya azumci yana azumi da yawa ciki bai azumce shi illa qalilan tacci bal a kai kana ya sumuhu kullu ya yana azumi ne duka to ba su faɗin wannan can eh, eh, shakkan nan sai su laƙi da tacce abin nan bai azurce shi duka sai ɗan kaɗan yi targawa to ba su faɗin wannan su ce bal ta ce a mantuwa ta sai sai ta tuna ta ce bal in kane su mu kullahu ya zai yana azumi ne duka to ragaye ba su faɗi haka nan don ba su iyawa kun san ragaye almajiran nan masu tasowa ko azumi a tanar da da da kun ga jama'a ko shi ba su yi mai yawan sa ba su yi kuna je suna wani a dawo gare ba duk shi an baya duka ba to da an dawo gare ya eh, an ka bashe sai ni kuma da an bashe sai ni to shi na duk sun ka dawo baya duka sun ka ce na baya duka akai duk na gaba kowane a bari ta mutane na wahal da mutane na to yanzu su hadi wa da aisha ga ta ruwaito su hadi duka abin ya yi musu waya don ɗaya su mai da mutane baya to duk wanda ka so ya mai da mutane baya ga addini Allah ka mai sai baya kowane na ka so ya mai da mutane baya ga addini Allah ka mai sai baya wa bi riwayatin la abi dawud cikin wata riwaya ta abi dawud kala aisha ta ce kana habbu shuhuri ila rasulullah ya zama wata wanda yake mahi soyuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya sumahu ya ɗauki azumi ne watan da ya hitson ya ɗauki azumi sha'aban watan su suma ya silu bi ramadan ce in ya fara sai ya sadar da shi da watan ramadan sai in ya fara bai ajewa ya fi bi ramadan gane shi ya kai ya sadar da shi da watan ramadan Allah da albarka sunayenka wa'anna ah, abubuwan da muke karantawa Allah ka ba mu iko aiki da su su kuwa masu kuɗin da ka ganin kamfani da motoci ne yana aiki ne su laɓaɓa su haɗa kai da direba a yi fata a kai musu a yi fata ƙasa a kai musu Allah ya su bari Allah ya sa su bari kamfani na can ya biya direba ya biya ƙasa sai su laɓaɓa su haɗa kai a yi fata da su Allah ya sa babu ‘yan izala cikinsu wayannan barayin masu kudi Allah ya sa babu yan zala cikin su to sai haka na aka yanzu kawani na can yana ayyukan godaje ne ya sai ya sai na haka wani wuri ya sai kasa ya biya ya sai motoci ne ya biya direbobi sai su tare su haɗa kai da direba wai arha suka bida kuma direba ya ce ya sa hannu ga wobil ya kawo ƙasa a biya shi su kuma su biya shi waɗanda ɓarayin masu kuɗin su kuma su biya shi to kun dai san mun karanta hadisi da ku mai sayan kayan fata ɓarawo na ku ba haka annabi ya faɗa ba to shi yasa kun kaje zace muku waɗannan ɓarayin masu kuɗin daga sayan wannan ƙasa wato Allah ya shirya su Allah ya sa su bari Allah ya sa su bari wannan swata da suka yi Allah ya sa su bari wa bi riwayatin lin nasa'i cikin wata riwaya ta nasa'i kala aisha ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li shay'in akasar siyaman li shaharin akasar siyaman annabi bai kasance ga wani abu ba wani wata yana yawaita azumi minhu li sha'bana bisa ga watan sha'bana kana yasumu aw amatu ya kasance yana azumi ne duka ko kuma yana azumin magiyawa ne kun ga shakka shakka tana dan shigowa ga Aisha radiyallahu anha tunda ba gidanta yake ba kullun in ya kwana gidanta yau to sai an koma kwana takwas sannan ya dawo gidanta sai an kwana takwas sannan ya dawo don kun san kwana tara akai sannan ya dawo to abin da yasa sun ka dawo takwas kun san Saudi ta ba da ta ga Aisha gidan Aisha aka yi to kun ga Aisha kwana biyu gare ta cikin ah, abin nan ah, kwana tara saboda haka ran takwas ga wata aika dawo gare shi yasa kun gaji tana shakka da ruwaya wa bi riwayati lil bukhari wa muslim cikin wata ruwaya ta bukhari da muslim qalat aisha ta ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran akthara min sha'ban annabi ya kasance annabi bai kasance yana azumin wani wata azumi da yawa akasara mai yawa min sha'ban bisa ga watan sha'ban ba fa inna wannan ruwaya ta bukhari da muslim tace fa inna kana yasumu sha'bana kullahu ya kasance yana azumin sha'bana kullahu dukai ne wannan ruwaya bukhari da muslim kenan fa innahu kana yasumu sha'bana kullahu ya kasance yana azumin sha'bana dukai jama'a cikin ku duk wanda kai ya azumin sha'bana ya azumce shi duka Wannan dai yace muku ba ai ku harare shi ko mai kallon hadarin kaji wanda ya bar sunnan annabi ku bar shi shi ma wato ayyuka masu wahala malamai na da wahala wajen tawili su hana mutane bai iya kun bai bari aiki saboda ga ka'ida aikin Allah kai biya ne kai to bai cewa kai ka don in kai biyan ka za a yi sai ka dan dara shi to sai ya ce ba a yi shi bai samu ba kai baka samu ba to wannan ruwaya lil bukhari wa muslim ta bukhari da muslim qala aisha ta ce radiyallahu anhu lam yakun radiyallahu anha lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu shaharan maza Allah annabin Allah bai kasance yana azumin wani wata aka tara hiye min sha'bana hiye da yadda ya kai ga watan sha'bana wa innahu shi maza Allah kana yasumu sha'bana kullahu ya kasance yana azumin sha'bana dukansa wa kana yaqulu amma yana cewa ya kasance yana cewa ga, ga, bayin Allah ku zo mina amali ma tu diko na ku ku riƙe aiki wanda kuka iya shi yana iyawa yace to ku ku riƙe abin da kuka iyawa wanda duka iyawa ya dauka duka wanda bai iyawa yayi abin da yake iyawa wa inna Allah la yamallu lalle Allah bai koshi da bada lada bai kosawa da bada lada hatta ta mallu har sai kun kosa da aiki in kun kaje sai ba ku yi ba to ba a ku lada amma in dai kuna yi to shi ku bai gajiya da ba ku lada wa kana habba as-salati ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, ma duwuma alai ya kasance sallah mai soyawa ga annabi wanda mai ita yadda wa magare ta kadi duk sallar da kasan kullun kana iyawa kai alƙawarin ta ba hana mara da ka samu ƙarfin wucewa ka wuce ba wa in qulta wa in qallat ko da sallar ta yi kadan wa kana Iza salla salatan dawama alaiha ya kasance in yayi sallah sai ya dawama gare ta in yayi sallah sai ya dawama da yayi sallah to kullun sai yayi ta wannan bukhari da muslim sun karoito hadisin nan sahihi wa innahu kana shafa na kullahu وانا ام سلمة رضي الله hama, ما Rasulallah! Sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين Aisha ta ce ban taba ganin maza Allah ya yi azumi biyu jere bai ci abinci ba cikin rana kowace illa sha'abana wa ramadana sai sha'abana da ramadana kun ga abin da ta gani na ta kawai ta gani ga watan sha'abana da ramadana bai cin abinci cikin rana ko guda sai ya kai karshe da sha'abana ya cika kun ga yana azumin sha'abana cikakke cewa bai azumin shi a bani cikakki bai azumce su wannan warge yara na amma sunna ingantacciya ita ce wannan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya rawaito yace hadisi ne hasan wa abu dawud abu dawud ya rawaito wa labdu labda abi dawud qala ummu salma ta ce lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min as-sanati shahran tamam wato bai kasance annabi yana azumin wata cikakke ba yana ɗan raga kwana guda ko kwana biyu illa sha'abana banda watan sha'abana shi kan kana ya silhu da ramadana in ya kama sai ya gama ramadana ya tsayawa kana ya silhu da ramadana rawahun nasa'i bil lafazaini jami'a nasa'i ya ya rawaito wannan da lafazin nan guda biyu nashi da na tirmidhi gaba ɗaya ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله الى جميع خلقه ليله النصف من شعبان الله yana leƙowa ya kalli jama'a daren da watan sha'ban ya raba biyu yau din ga da Najeriya Najeriya da abin nan da Najeriya da me aka Ah, abin na na ah, ah, makka littafin su guda mana takwas ga wata yau ko? to da da najeriya da makka duk littafin su guda to idan wata ka kidan ya yaushe zai kai yaushe zai kai sha biyar to in aka ci yau sha hudu to yau daren sha biyar ke da daddare in dare ya yi to lokacin da daren yayi ya dali Allah Allah na lekowa ya dibo ila jami'i khalqi zuwa ga halittu ne duk alailatan nisu min sha'ban daren rabi ga watan sha'ban fa ya gafi li jami'i khalqi ya gafarta ma duk kowa da kowa cikin halittu ne illa li mushrikin banna mushriki shi ba za a gafarta mai ba aw mashahinan ko mai gaba da dan uwa ne musulmi gaba kakkai gaba iyayya kai kiyaya da wanda shari'a ta ce kai kiyaya da shi in mutum ya ɓata maka rai ka gane ba mutumin kirki ba ne yana ayyukan da ba na kware ba babu laihi ka yi kyama kai kakka kusance shi amma dai ba, kam kakka yi gaba rawahu dabrani wa ibn habban fi sahihi rawal bayhaqi bayhaqi ya ruwaito min hadisi aisha cikin hadisi aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle Allah ya ce atani jibrilu alaihi salam mallan malaika jibrilu ya zo mini a salam fa qala hadhihi lailatun nisfu min sha'ban yace min tashi tsayi wannan dare na da watan sha'ban ya raba biyu daidai lailatun nisfu min sha'ban walillahi fiha utaqa'u Allah na da bayi da yanta ciki nai. Allah ya ‘yanta bayi da yawa cikin wanga wata, saboda haka abin nan kuribance shi. Allah ya ‘yanta bayi da yawa bi adadi shi'urin ganin kalbin, wayanda yawan mutanen da ‘yanta sun kai yawan gashin tumakin kalbu. Bani kalbi kabila ce cikin larabawa ta kowace kabila tumaki, to tumakin nan nasu. yawan gashinsu wato shi ai yawan mutanen da Allah zai yanta daren da wata ne ya raba amma wala yanzurullahu fiya ila mushriki Allah zai kallon mushriki cikin wannan wata wala ila mushahina Allah bai kallon mai gaba da musulmi cikin wannan wata wala ila qadi rahima Allah bai kallon rahama ga wanda ya yanke zumunta wala ila musbila Allah bai kallon rahama ga wanda ka sakin wando ne yana jan kasa wala ila aqil walidayhi Allah bai kallon rahama ga wanda ka walakanta uwaye ne wala ila mudmina khamri Allah bai kallo ga wanda ka shan kayan mai wanda kullun yan roba na nan cikin aljune a jama'a jama'a ya shaka to Allah bai kallon dole rahama ga da gaban za bai ciki fa zakara hadisa biduli ya ambaci hadisan da tsawonai wa yati bi tamami fi hajiri? hadisan zai zo cikakke ne babin hijira insha Allah ta'ala ku bari mu tsaya da karatu a cikin wannan don mu shiga wani karatu na ga ya kamata mu tunatar da junanmu ga wanga wata mai albarka gashi yana batun tahiya kuma muna so Allah shi kawo mana sauƙin matsalolin ga da muke cikinsu muna cikin abin nan matsaloli da yawa da muke son Allah shi kawo mana abin nan shi kawo mana mahita cikinsu to wasu su kuma suna nan suna kokari su hana ɗauki azumin balle Allah ya kawo mana mahita ba su iyawa kuma ba su so ayi suna cewa wai annabi bai taɓa azumin shi a bana duka ba da shi yasa na ga ya kamata in tunatar da ku don kakko bari su sassauce ku kasu sassauce ku ji abin da annabi ka yi da kai ne daga mata ne kuma kun ji ko to ku yi koyi da annabi gwargwadon wanda kuka iya Allah ya gafarta mana ya ƙara mana azumi cikin watan sha'ban wai ba dole sai ka azance shi gaba ɗaya wannan daraja ce wanda Allah ya ba ita ya anshe ta wanda bai ba ba shi yawaita dai ka yi ƙoƙari dai ka yawaita azumi da yawa he da ruwatan nan da sun ka wuce wanga watan shan azumin wata azumin shan ruwa watan shan ruwa azumin tsohi na to shi na annabi ka son a yi azumi ne shi na annabi ka azumi ne da yawa ce to kuma ku yi ƙoƙari don dai ba tsauri kuke ba balle ya ce wata azumin shan ruwa azumin kuna ba tsauri kuke wata azumin kuna kenan ko to ku haɗa matsohi ko su to bashin ruwa cikin wanga wata duka su yi ƙoƙari su yi azumin da suka iyawa cikin wanga wata Allah ya taimake mu wa alaikum assalam in eh, wannan ai yawaita daina yabba baka kamar da ka ji an ambata yawaita daina in dai kana iyawa ka azumce shi duka in baka iyawa ka yawaita da ka kaka iyawa in kana iyawa ka azumce shi duka in baka iyawa ka yawaita wa ka kaka iyawa wa da ka saba ya azumin ka kai haka nan da duk ka saba duk da ka saba cikin watan rajab sai ka yi abin takana, abin da abba su wagga kususiya da watan sha'aba ne ya samu ita ta wasu ka ba rajab to rajab kan bai da ita daga annabi kan rajab bai da ita don hadisan da abin na na libabul hadisi ya kawo duk ba hadisai na masu kyau ba kwasan shi libabul hadisi wato hadisai ne kashi goma ya ce kashi tara su eh, ba su inganta ba ya ce shi falala ce kawai ya kawo shi sa za ku ga mai sharhi ne in yayi ya kawo hadisi guda zai sharhi wani wuri shahi uku sai ya gama ƙarshe ya ce amma ka san da sani hadisan nan bai inganta daga annabi ba sai shi wuce ya baka falala ya faɗi abubuwa da yawa amma yana haɗa maka gaskiya domin hadisi mai rauni ana aiki da shi bisa ga falala dan yana yiwa annabi na ya faɗe shi illa dai ga masu ruwaya na an samu matsala amma yana yiwa annabi na ya faɗi to kaga yana annabi na ya faɗi kan daidaita kaga an ja kaya in ko ba annabi na ya faɗa ba zaton da kake wa annabi na alheri shi ma ka jawo kaya sai dai ba kamar in ya tabbata shi ya faɗi ba amma dai ka jawo kaya duk da haka ku lura da irin wannan Allah ya taimake mu shi muna jagora a yanzu kun san ba abin nan mare kun san da durratun nasu yi na nika karanta muku irin wannan wata idan ni karanta ma durratun nasu yi na ko ba kawa Allah gobe karanta shi da su in ni karanta shi ko ba kawa Allah gobe in dai kana da ne shi gobe zai ka tashi da azumi insha Allah to Allah ya gafarta mana ko san suna aka ta aka karanta yanzu wasu masallatai ana ta karantawa don kwadaitar da mutane to Allah ta halin dai a hadisan masu rauni wanda duk bai tabbatar da ifin jidda to ana aiki da shi in ji malaman hadisi in ji su albani to mun dawo a tafsir aziz al-hamid qala almusannifu rahimahullah mai littahi ya ce wale ahmad ahmad ya ruwaito min hadisi ibn umar cikin hadisi ibn umar mun yi wannan hadisin ko mun yi wannan hadisi sai mu isa can wato kala musannifu rahimahullah wa lahu min hadisi al-fadl bin abbas kuma mai ruwaya ya ruwaito cikin hadisin fadl bin abbas radiyallahu anhu ma tsiratu dama ci wanda shari'a ta yi hali garai ma ka wanda ya saka yi aiki auna aurar daka ka ko wanda ya saka dawo daga aiki shi wancan da ya hana maka yin abin da shari'a ta halitta maka don gudun ka wani abu ya same ka da shi wancan da ya sa kai wani abu da shari'a ta hana maka don kwaɗayin ka samu wani abu to wannan shi wanci shi abai da kyau هذا الحديث وانا حديث رواه احمد في المسند ولفظ لفظ حديث حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن ابن خلاصة عن مسلمه الجهني قال مسلمه الجهني ياتي سمعته يحدثنا haddisa yana cewa yana bada hadisi an fadl ibn abbas da fadlu ibn abbas قال فضل ياتي kharajtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana fa baraha zabiyu sai wani barewa yayi kallowa fa mala fi shiqihi ko kuma ana cewa baraha wato inda ya hito ya bayyana haka ah, famala fi shiqihi ya karkato ga gehensa fahata fahata natu fahata natu amina fahata natu eh, fahata natu sai ni kama shi wa qultu nati ya rasulullah ta ta na ka karkata ge ta ta kai shi ne halal kala ya ce a'a innama dayaratu ma amdaka awradaka ai abinda ashewunci wanda ya sa ka tahi ka yi ko wanda ya sa ka bari sai dai haka za rawahu Ahmad haka Ahmad ya ruwaito shi amma wa fi isnadi nazar ga isnadin hadisin akwai abin tunani wa da haɗin musannif na karanta ga rubutun shi mai littafin ka ya ce fi rajulun mukhtalafun fihi cikin hadisin ga isnadi ne akwai mutumin da malamai sun yi sabani ga ingancin ruwaya ce wa bihi inqida'un kuma hadisa akwai wani illa da aka ce ma inqida'i cikin ruwaya ce baina maslama wa baina fadali wannan inqida'i tsakanin maslama da tsakanin fadalu yake fadalu wa huwa ibn abbas ibn abd al-muttalib ibn ammi nabi da ammi annabi sallallahu alaihi wasallam wa akbaru waladil abbas shi fadalu Shi ne babba mahi girma cikin ɗayan abbas to fadalu abbabba kala ibnu ma'in ibnu ya ce kutila yawmul yarmu shi fadalu wani yaƙi da aka ce magazawatul yarmuku to na an ka kashe shi fi ahadi abubakar zamanin abubakar radiyallahu anhu wani yaƙi ne da ya auku tsakaninsu da junansu wa ƙala gairu wani kuma malami cewa ya a shi fadalu kutila mu Mara safar wani yaƙi da aka ce Mara safar can an ka kashe shi ma'ana dai ya yi shahada amma dai suna saɓani wani yaƙi na sanata talata ashara hijira na da shekara goma sha uku wa huwa ibnu isnatain wa 20 sana yana dan shekara 22 shi fadal shekara ta 22 ya mutu ya yi shahada hijira na da shekara goma sha uku kun ga farkon shugabancin abubakar ba da daɗewa ba wannan matsala ta faru wannan yaƙi ya faru ƙala abu da abu da ya ce kotila bi dimashka a a fadalu dimashka an ka kashe shi kana alaihi dir'un nabi sallallahu alaihi wasallam yana da rigar surke ta yaƙi ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ka sa in yana yaki kun san tunda matsalar ta gida ta shi ya samu wannan tunda abbas kun san abokin annabi na kuma kanin uban annabi na uban su guda saboda haka cikin gado shi abbas kun ji abin da ya samu wagga riga ita ya samu rigar yaƙi kun san annabi da ya mutu bai bar komi ba amma ya bar rigar yaƙi ya bar takobi ne ya bar alfadari ne da yaka hawa zuwa wajen yaƙi waɗanda abubuwa ya bar su su ya bari gado bai bar ko titin kwabo ba hasali ma bashi ya bari Dan ya ci bashi sanda bai da lahiya wa gari da aga ibn da aga ibn wato fadalu to ita annabi ya basuwa an ka bashi abinci wanda bai ciyar da iyali ne sadda ya kwanta bai da lahaya, don bai aji kuɗi ba to yaƙi na farko da abubakar ya ce an ka samu ganima sai abubakar ya ce duk waɗanda ka biyan manzo Allah bashi su taho a ɗebe rabon manzo Allah da Allah ya ce a bashi cikin ganima a ɗebe duk waɗanda ka biyan manzo Allah bashi su taho to wannan lokaci sai wannan mutumin mai wannan rigar sai ya taho sai ya faɗi abin da ya kabe annabi bashi sai an ka kina ya an ka bashi sai ya ba da riga to wannan riga ita ta abda abbas to daga abbas sai ta koma ga ɗane fadalu to lokacin da an ka kashe shi moka ko dimashka tana ga waya ne wa ƙalar waƙidi amma mallan waƙidi cewa yi wabin sa'adin da ibn sa'ad ma tafi ɗa'uni amwas kunga dai suna da saɓani game da wurin da ya mutu akwai wata alloba da an kai wadda aka ce maɗa'uni amwat ita rashin lahiya na da ya shigo kowa bai mutu a cikin sai mallami ko mutum guda bai mutu ba ma mallami na duk wanda ka jiya ya don ta mallami na ita aka ce ma amwat kun sa akwai allobar da ka tawa ita ko kowa bai mutu a cikin ta sai mai kuɗi akwai wadda ka tawa ba mai mutuwa sai mai sarauta akwai wadda ka tawa ta kwashi kowa da kowa kowa tana siwa to ita amwas malamai na kawai tacci to wanga malami yana ciki wato malam fadalu don kun san makusanta annabi na sallallahu alaihi wasallam suna da karatu kwarai da gaske don kullun da su aka kullun suna zaune makaranta kuma da gaske suka yi wasu yanzu akwai masu a makaranta ka ga mutum da littafi amma in ka daga can kattan bai komi bai gane ba ciki to su ba haka nan suke ba su makusanta da gaske suka yi duk karatun da annabi ya faɗi suna nan kula da shi to saboda haka malami na babba shi ya mutu wannan lokaci ƙaulu da ya ce inna maɗiya ratu ma amdaka abinda ashirci abinda ya sakar da yi daka ko kuma abinda ya mai sheka ƙala abinda haza haddun da ɗiya ratu almanhiyar mai ya ce wannan shine bayanin shi umci wanda shari'a ta yi hani gare shi wanda ya saka wanda ka yi don shi wanda ya saka ka bari saboda shi wannan shine shi umcin da an ka yi hani bi anna ma aujaba lil insani an yambiya domin eh, abin na ma aujaba lil insani abin da ya wajabta ga mutum an yambiya ya shuɗe ya tahi lima yuridu ga abin da ya kaso walau mina fa'al ko cikin fa'alu yake to laihi na wa innal fa'ala ma yustahabbu lima fihi min bushara shi fa'alu da ma ba dogara akai shi ba ana so ne na don bushara da ake wal malamatu lin nafs zargi gare take in ranka ta kudurta wani abin zargi to zargage kake in ba ta kudurta abin zargi ba ba zargake kake ba wal malamatu lin nafs zargi gare take amma falu abu na mai kyau sai dai zargi rai take wa amma an yi atami da alaihi wa yamdi li ajalihi amma mutum ya dogara ga fa'alu kuma ya ci gaba da tahiya saboda fa'alu in siyani tawakkul ala Allah tare da mancewar dogaro ga Allah fa inna zalika min adiya to wannan ba fa'alu na ba shi mun cina wa kazalika idara haka na in mutum ya ga aw sami'a ko ya ji ma ya karahu abinda bai so kana ta yara gonka ya bace kana ta ya sai ka ji Allah ya saka shi gane shi Allah ya saka shi gane bai san ka ba kai ba da kai yake ba amma yana ta wani Allah ya sa kai ya gane Allah ya sa kai ya gane shi kaga kai ko son ka kai ka gane shi kaga mata karahuna ka jiya kaji abin da baka so ka ji mata ka karahu abinda ba ka so eh, in ka ce ba ka gane ba sai ka dawo ka ce ko cantun da na ji ɗan mutumin na ya ce Allah sai haka ya gani na san ban gani ne to ka ka yi shawanci don kamance da dogaro ga Allah ka dogara ga Sha'an fa'alu wani ma da ya ji ana hannun Allah ya sa ka ya gane dawo a yake kai ce to me zai ko na ta ba a gani ne to amma in kana ta yi a kaji wannan waɗai Allah ya sa ka ya gane shi sai wannan lalle magana ta wadda ba ka so sai ka daure ba ta hana ka ba marar da ka abin da ya dawo da kai shi a shumci to bai dawo da kai ba sai ka wuce ka ce ya Allah ka sa a gani ban ji daɗin maganar mutumin gama ya Allah shi ka sa a gani sai ka wuce wakka to ba ka da laifi abinda a fa'al marar daka abinda ya mai sheka ma amdaka aurar daka abinda ya sakar ka hinci ko abinda ya sakar ka dawo to gwazon su mutanen da suke da alaƙa da bokanci haka da shawunci idan sun ka ji irin wannan fatar dawowa su kai ba su zuwa ce ko an ta yi ba a samun komi sai su dawo to wannan shi aka ce musu umci ta yace a fa’in na zalika mina ad-diyara yin haka nan yana cikin shi umci kamanci da dogaro ga Allah wa zalika idza ra'a a sami'a ma yakrahu wata sha amadi haka nan mutum ya gani ko ya ji abin da bai so ya yi shi umci da shi warar da hu ana hajati wannan shehunci yasa ya dawo ga bukata ta bai ta ba fa inna zalika yi da mina qiyara wannan ma yana cikin shehunci wannan ma a yi don mina qiyara wannan ma kuma yana cikin shehunci to wannan kunga ƙarshen wannan babi kenan kuma da ƙarshen wannan babi nan za mu kwana insha Allah a yi ƙoƙari a yi fata ta gari a dogara ga Allah haifa ta ta gari kowane mutum kamar da kun ji dan Mas'ud ya ce akwai wani abu na shumci cikin rainai sai dai dogaro ga Allah shi ka gusar da shi saboda haka don ka taho ka ga wasu abubuwa da kaka zaton sheri na in kaftahi ba kuma wani ya faɗa ma ba kawai zato na kaka yi to kaka dogara da shi kai zuwa abin da shari'a ta umarce ka ka yi gwargwadon da kaka iyawa Allah shi ka bai kuma Allah shi ka hanyar. illa dai abin da ya kamata ka yi ƙoƙari ka yi azumi da yawa cikin bana. wannan ka shi ya kamata ka yi ƙoƙari ka yi azumi da yawa cikin bana. kuma ka yi ƙoƙari lailatan nisfin a bana bari a barka lailatar nisfin sha'abana bana bari a bakka yi ƙoƙari lailatar nisfin sha'abana yi ƙoƙari. ka tashi da daddare ka yi ibada tun yanzu ka yi ƙoƙari ka rubuta buƙatocin ka samu littafi ka rubuta ka aji in za ka kwantawa a ka ƙarƙashin ka don ka mance da inda ka aji da ka halka da daddare sai ka huskanci Allah da buƙatocin nan naka in ka ƙari asuba ta yi ka yi sahur ni kan ji shawara da na baka wanga shawara da ka ji na baka don malaman makaranta makarantun na islamiyya shawarar ne ba su ke na ya yi musu roƙe-roƙen duk malamai da katalancin lancin na abin da bukatoci to ni kun yi shawarar da na ba su su bi wannan yana gani ya yi musu roƙe-roƙen don munafikai malamai masu munafici da addini suna zuwa waje yan siyasa suna cewa wani bai tare da kai mu a tare da kai wani bai son ka to kun ji shawarar ne ba su su tashi daren watan shabana su yi ibada su ɗauki azumi rana sha biyar ga watan nan bayan sun tsari gari ne don malaman da ka zuwa su yi tsaye a kawo masa kyamara su yi ta yabon wani su mance da Allah da manzo ne su yi ta yabon wani don ya ba su kuɗi to kun ji shawarar da ba su yi ba Allah da manzo nai sai ta batun yabon wani su yi ba Allah da manzo nai abinda Allah ya baka ba mai iya aishe shi abinda ya hana ma ba mai iya baka to haka nan masu gaba da su kun ji hadisi ya ce ba a gafata mai gaba ko ba gaba da juna don ya samu bai yan maka ba bari gaba da shi don ya samu bai yan maka ba bari gaba da shi kana ce ni ban yi mai magana Allah a to mai ma magana dole na hala dole na dole na ya yi cinto zama dole cinto bai zama dole kamata ba don cinto halar na wanga ku barin gaba farilla na cikin farillai cinto ko ba dole na ba don haka in baka je yawa ba dole ka cinto ba in baka je yawa ba in ka ba baka samu tuwo ba dole ka ci shi ba sai sadda ka samu to ku lura da wannan Allah ya taimake mu me kake so wa alaikum assalam a to yau dai alfijiri ya bullo kare eh, shidda saura minti goma sha biyu ya bullo yau alajiri ya bullo kare shidda saura minti goma sha biyu ko haɗa amala da nai duk ladanin da ya yadda ya yi a salatu kamin wannan lokaci ya hana mutane cin abinci to ya kwasa zunubi kila zunubi na ya yi duniya girma mutane na so su yi azumi ya hana musu wani ko da ya ga bai samu sahur ba bai dauka azumi wannan ladani kan ya yi an sabilillah mai saddawa an sabi da lahi ko dan wuta na to su ba kiran dai su yi bincike su san wadda za su kira to a dai kula shi dai in kasan mutane na bin ka tun da yau kun abin ya koma ƙungiyanci yau wani da gaskiya 'yan ba dan kungiya ta ba bai ganin ta gaskiya to yana jin kira sai ce wani ɗan kungiya ta yi shi da ya daidai to ku ko ƙungiyoyi ku ji tsoron Allah ku binciki lokaci ta kwamfanin ku shiga don ku haɗa mutane gaskiya wanda ya yi wasa ya kada kai ne cikin haɗari don kai ne shi yasa kuka yi hausa ana cewa in ka yi kayi tsaya kamar ladanin masallaci misali na suka buga abin da sa duk ladanin da kaga tsaya ta mai yawa bai bincika wanda aka kira sallah fadawa dai shi yana ta kada mutane cikin matsala wani lokaci ya sa su yi sahuru lokaci ya wuce wani lokaci ya sa ya hana musu sahuru lokaci bai wuce ba wani lokaci ya sa su yi sallah lokaci bai ba to wayan na abubuwa da kuma gani su yasa kuka ganin ladan na ciya sai a ce in kai ciya kamar lada ne masallaci to kaga isha'i lokacin isha'i bai shigowa a jiya dai isha'i ɗin jiya karhe takwas karhe takwas saura minti shidda karhe takwas saura minti shidda isha'i ɗin jiya wanda duk ya kira lokacin bai ba ya sa mutane cikin haɗari wa alaikum assalam a ku lura da wannan ladanci akwai lada amma sai ka san wa da aka yi ne in baka san wa da aka yi ne ba ko akwai zunubi akwai zunubi don haka mutum ya koya kame ya yi Allah ya ƙara mana taimako da gudunmawa ce ko kuma waɗanda adda hali su rika taimaka ma ladannai su sai musu agogo wanda za a koya musu su gane lokaci wanda za su yi amfani da shi don agogon ba kowane ladan ka iya sayi ne ba alfijir ba kowane ladan ka iya sayi ne ba tun da dala ɗari yake dala ɗari yake kusan dubu ɗari biyu kun ga ba kowane ladan ka iya sayi ne ba ku masu kuɗi ku taimaka musu in kuna jin takaicin ku ba ladan ya sa ga hannu ne ku sau na bango ai mai sai tila dai ya to ba ya gani amma ku sai musu na hannu ya yi saboda na bango da gida ne in bai gane lokaci ba sai a makara amma in yana ga hannu ne da gida ne ko kwana makara da ya diba ya ga akwai alamar makara sai shi sauri ya to masallaci don haka ku masu hali ku sai musu yan wa'ana abubai wanda don Allah ya kai shi ya yi tahiya zuwa ƙasashen waje ya gane su ya samu ko guda goma sha biyu sau ya tawo ya rarraba nan masallaci ko guda goma sha biyu sau ai duka guda goma sha biyu nawa ne to ba ku ganin wani takalmin kafa sai dai yana sayan takalmi na ah, abin na dubban daloli takalmi kafa guda dubban daloli bale abin nan eh, takalmi aljanna shiga aljanna ai inda adda hali na nika magana su yi ƙoƙari su yi shi kan wanda bai da hali wani ba kudin masara haka bai ba eh? eh wato su ana dai Allah ya taimaka duka wanda ya ba su abin kuma suna ya taimake su ai ba kuɗi ka sa a yi irin waɗanda ayyuka ba taimakon Allah ka sa a yi su tun da za ka ta ka ɗauka ka ba liman wajen dubu ɗari biyu shi ɗai ya sa da hannu na kun ga sai taimakon Allah unhanin za ka diba sai ka dibi unhanin ba wai ganin ka taimaki ladan ladan ma baka taimakai ba aiki kan kana ka taimaka don shi aiki zai muku da shi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta yi ya ƙara mana taimako ta yi mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahu Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال Ya يا حي يا قيوم الله منا روقنك الله كغفرتا منا azumin nan na watan sha'bana Allah ka ba mu ikon yawaita shi a cikin wannan wata Allah ka taimaka mana ka bamu mu ikon yawaita shi cikin wannan wata Allah ka nisanta mu ga jayayya da soke sunna annabi don ba mu iyawa Allah wa'anda ka jarraba da suka sunna annabi don ba su iyawa Allah ka raba su da ita Allah ka raba su da soke-soken Allah ka taimaka mana karaya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu dai roƙonka muke yi Allah wannan tsakiyar watan Ramadana Allah ka gama mu da ita Allah tsakiyar ga ta watan Sha'bana ma Ramadana ma ta watan Sha'bana Allah ka dama mu da ita Allah muna roƙonka da albarkar sunayenka Allah ka dama mu da tsakiyar watan na Sha'ban alherin da kaka ba su a cikin watan da Allah ka ba mu shi Allah ka kai mu watan Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki da zaman lahiya inda duk muke da albarkar sunayenka Allah ka yi mana wannan taimako Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wata ciruta da a cikin jikunkunan gana mu mun roƙe ka Allah da albarkar sunayenka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da ɗiya ka warkar da iyali da mu da su ka nisanta mu ga duk abin da ba ka son a yi kuma ka raba mu da shi saboda kai ba don kowa ba ka aza mu ga hanya ka taimake mu mai abin da duk kaka son a yi kuma ka taimaka mana mu saboda kai ba don kowa ba ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tosaya mana Allah ka taimaka mana larurorin mu suna da yawa duk duniya ba mai iya biya mana su in ba kai ba Allah ka biya mana bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka tosaya mana ka kama mana tarbiyya ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu saboda albarkar sunayenka ka sa mu ce ohanin abinmu ka taimaka mana mu kama da ƙarfi da yaji mu aza su ga hanya Allah ka taimaka mana mu kama da ƙarfi da yaji mu aza su ga hanya mutanen da suka hitta batun tarbiyyar ɗiyansu daga cikin ma Allah ka sa su lura da tarbiyyar ɗiyansu Allah ka dawo da hankalinsu ga tarbiyyar ɗiyarsu saboda albarka sunayenka ka tosaya mana ka ansa mana mu, ka ba mu abinci ka ba mu abin sha ka ba mu kuɗin lalurori yau da gobe ka ba mu yadi da shadda da atamfa saboda albarkar sunayenka ka ba mu kuɗi mu sa aljihunmu don mu yi lalurorinmu da albarkar sunayenka watan ramadana yana ƙara matsowa Allah ka kai mu watan ramadan Allah ka kai mu watan ramadan Allah ka kai mu watan ramadan kuma Allah ka kare mu daga sharrorin masu shiri ka kare mu daga cututtuka masu cuta ka kare mu daga makircin makirai makirai na tare da mu da na nesa da mu Allah ka shiga tsakaninmu da su don makircin da suka yi Allah ka hana mai ya iso gare mu Allah ka mai da makircin makirai gare su Allah ka mai da makircin makirai gare su ka tosaya mana Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka ƙara mana biyayya ga annabinka Allah ka ƙara mana lahiya ga jikunkunan mu Allah ka ƙara mana imani ga zukatanmu Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da sha'awa Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa saboda albarka sunayenka ka tosaya mana musulmi matawa Allah ka kai su lahiya Allah musulmi matawa Allah ka kai su lahiya inda za su na Allah ka zaunar da su lahiya abinda suka tebe da Allah ka ba su halaliya kuma Allah ka dawo da su gidajen su lahiya ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin mutakka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa na azaban nar allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al'amru kullu